Malam Ibrahim Kaduna da yake yi game da zuwan Dr. Ahmad Gumi Iran lalacewa da sakarci lalacewa da sakarci da shirme a ce ɗan gidan abakar gumu wai ya tafi Iran ko uban me ya kai shi ba a sani ba wai haɗin kai kuma ka dawo kana tsarkake Iran wata magana da iya shekaran jiya ni da ban so kwata kwata mai magana ba wai har magana yake wai mu ma ai ahlus sunna muna zagin ali wai in suna zagin sahabbai wai mu ma muna zagin ali haka ya faɗa jiya ne ko shekaran jiya wai mu ma muna zagin ali tsakanin ku da Allah jama'a muna zagin ali an taba karantar da mu zagin ali wannan wani irin komawa baya ne muna kallon ka da kima da daraja ka zo kana tallan shi'a ka sani ba a ina muke zagin ali me alakar mu da zagin wani daga cikin sahabban annabi wannan ba aqidar sunna bace ba aqidar ahlus sunna bane sayyidina aliyu mutum ne mai daraja a gurin mu akan haka muke mu abin da ba mai da shi ba shine zagin sahabban gabaki ɗayan su amma wai ai wai mu wai ahlus sunna wai ai muna zagin ali wai tarbiyya ne muke da shi wai yasa malamanmu suka hana mu ka ji zalunci wai muna zagin ali wannan ba ba ɗan shi a kafa ba ne in mun ce suna zagin sabai su ce mu muna zagin ali aina mu zagi ali kuma wai su ma zagin sahabban da suke wai ni wai ya hana su saboda baya karatun shi'a baya karatun littattafansu mutumin mutanen da littattafan su cike suke da tsinewar Abubakar da Umar inda ko alzazzaki ka ce bai zagin bai zagin sahabbai balantare kuma ni ko alzazzaki zagi nawa bidiyo nawa ga sunan muna da su videos da yazo yana Allahumma al'an Abubakar Allahumma al'an Umar wa Usmanu gashi nan karra bidiyo nawa muke da shi ko a ɗan shi a Najeriya ka ce wai bai zagin sahabbai balantare na Iran kuma ka zo kana sukar ƙasar saudiya akan wai ba ta haɗa kai da iran ba ya za a yi ƙasar saudiya ta haɗa kai da iran iran na zagin sahabban annabi saudiya tana kare mutuncin sahabban annabi ta ya suka haɗu ta ya za su haɗu ta ya za su haɗu ai babu alaƙa saudiya ba ta da kowace irin alaƙa da iran aƙidar Iran fa zagin sahabban annabi sukar su da batin su da kafirta su Saudiya aƙidar ta har yau fa a Madina ba ga kabarin annabi fa ga na Abubakar fa ga kabarin annabi ga na Umar ya za a yi Saudiya da take da wannan tarihin ta kuma hada alaka tsakaninta da Iran akan wannan ya zama abin suka mu a matsayinmu na ahalus sunna yan izala wallahi ya ci amanar mu zuwan shi wannan gurin kuma har ya fito yana waɗannan kalamai marasa kyau Allah ya ce tarahum rukka'an sujjadan tahuna fadlan min Allah wa ridwana ka ji wani abu da ke ciki na daɗi a cikin ayar Allah sai ce ruku'in da suke da sujjada suke ba irin naka bane kai yanzu kana sallah ba a san manufarka ba mai kyau ce ko mara kyau Allah ya tsarkake ta sai ya ce yabtaghuna fadlan min Allah